ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون sai dai ba ku yi abin da na yi muku wasiya kuma na umarce ku da shi ba hakika shaidan ya batar da halitta mai yawa daga cikinku shin ba ku da hankali ne da zai umarce ku da yi wa ubangijin ku da'a da bauta masa shi kadai kuma ya hana ku yi wa shaidan da'a wanda yake makiyinku ne mai bayyana adawa a gare ku?